Masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki yau ma dai tare da madina dauda da hajiya balkisu muhammad hamshakiyar manomiya da kiwo arewacin najeriya a yau madina dauda da hajiya balkisu muhammad za su shiga maganar noman lambu da kiwon dabbobin da suka hada da zomaye da kihi har ma da dodon koɗi. to akwai kayan lambu haka da kike yi a gonakin kwarai da gaske akwai kayan lambu da me da me ah, muna yin kukumba ah, da wata milon me ya sunan shi kankana ko muna yin kankana da duk wani abu da ke ganin su tattasai dinnan su tarugu su tumatari muna yin su to kin ce kuma kina kiwo wani irin kiwo kike yi ah, babban kiwon mu da <laughs> kiwon aikin mu na mata kaji <laughs> dan ko a ƙauye kin ga mace da kaza take fara ina kiwon kaza tunkiya akuya <laughs> da mun yi maganar dodon koɗi kin ce <laughs> cewa ki ji to ni cike dodon koɗi ki haɗin lashe har har pepe su ɗin dodon koɗi in kika sharo mashi da zomaye shi ma kina kiwon sa kwarai da gaske ƙwarai da gaske har da zomaye eh kwarai da gaske kin ga tun shekara sama da talatin da ta wuce ni ina kiwon zomo sai dai in yi in bari don zomaye na sun taba samun wani ciwo wata annoba ta wasu ciwon kuraje to dole na haƙura aka yi feshi a ɗakunan aka basu to yanzu zomaye da muke da su wallahi Hajiya in kin ga girman su da kwarjinan su da lahiyar su abin zai baki sha'awa zoman nan kin ga dai baya da wannan mai din da ake cewa cholesterol masu ciwon zuciya sun yawa yanzu diabetes wani ne wani ne ga nan dai su hawan jinin nan to zo na shi kanshi magani ne ba ma wai ka ci shi a bai da wannan mai ba a shi kanshi in mai hawan jini yana cin zomo jinin yana iya ya sauka da izinin Allah dan komai sai da yadda Allah to haka shi ma dodon kudin ne yana da wannan amfani duk da ni ba likita ba ce amma gane zomo na ji sanyi gane dodon kuɗi ne ba zan iya ce miki na ba sai dai kawai ana ba mu labarin ci a gashi in zoman nan kuma gyara naman shi sai in ka iya idan kika samu zoman nan aka yanka shi ba haka kawai zaki ci naman ba in aka babbake shi sai a kyafe shi naman ya bushe to hajiya daɗin naman nan in kika saba da shi shi kenan ba ma zaki sha'awar ki ci wannan nama ba muna kiwon kifi to maganin lafiyan wa'annan dabbobin kuma fa in kika ga zomayen mu yanzu sai abin ya baki sha'awa to me ake musu feshi ake musu shafa musu ake wanka ake musu wancan karin da ya shafa musu ake maganin amma yanzu dai kawai likita ke duba su ya abin nan a kula da gurin kwanan su dan akwai likitan su da ya gaya mana cewa idan sun ci ah, kashin bera yana kawo musu matsala musamman matan a mahaifarsu to ban da tabbacin haka amma ni duk ban samu a matsalolin suna haihuwa dan akwai dai wata da ta yi wabi yan ta tashi sai ta yi bari sai na kula da yake ni gaskiya yan wayannan yan kananan bisashen ina son abina ina yawan duba su ina kula da abina saboda haka nan in suna da wata matsala nan da nan nake ganewa to yawancinsu duka suna da likitoci in wannan likitan ya duba na ga ya ko bai fahimta ba sai mu abin nan sai in sake gaya ma ɗayan to kuma lokaci lokaci dama duk suna zuwa duk sati likita zai tafi je ba su ko ina nan ko ba nan kuma likitan wallahi yana da kokari wanda shi wannan shi dama kawai ya je duba su ne in sun samu matsala to ko ba matsala kuma akwai abin da zai ba su mu koma noman dodon koɗi da ya zama sabon abu a arewa ga shi kina yi <laughs> to ajiya ni gaskiya dodon koɗi ne zan ce miki sha'awa ya bani da na ji labarin yadda ake akwai kawata abuja daga abuja take kawo mani iri hada yan sunamomin daji na su gyauji takan kawo mani ita daga kudu ake bata sai mu sake su cikin daji to yadda aka kenan kawai sai na fara tunanin wannan dodon kuɗin da aka ce ai bai da basu da lahani yadda aka yi na fara kenan yadda ake yin ɗakunan su su kuma ko da drum kika yanka ka je ka samu drum yake yanka biyu sai ki kafa a ƙasa shi wannan ya isa su sama sai a sa net shi ke nan kin gama da su ba kuma abinci za su jira abin da ya yasa nake cewa kiwon su yana da daɗi shine kuma zai baki riba dan ya fi kiwon zomo zomo ya yi wahala dan cin abincin zomo wallahi sai ya gigita ka musamman da rani lokacin da babu ganyayyaki shi kuma kin san ci gare shi in kika yi mafi ma dan karamin guri ko da katako ne yana iya ya ta cinye miki katako saboda yawan cin abinci da yake da shi to shi dodon kuɗi ya kake dan tsaki ko dan kanzo ka jefa mishi amma wannan ciyawar da take tsiro da yan kwari kori su tana su yake kama yana ci na ƙasa. shi gwanin abu sai mai shi madina dai ta ce dodon koɗi a kai kasuwa ba ce makata ba ce to mun dakata a nan sai rana ya ta yau da izinin allah mu ci gaba yanzu a madadin hajiya bilkisu muhammad da madina dauda wadda ta tattauna mana da ita da masu haɗa mana sauti julius gresham da diodone bahiro. Ni taku Halima Jimarau ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata daga nan birnin Washington DC.